yar kunar bakin waken da ke goye da jaririya wacce shekarunta ba za su wuce ashirin ba ta kusa taron ɗaurin aure inda ta tada bom ɗin wadda ya sanadin kashe mutane biyar da ita da ta tada bom ɗin da jaririyar su bakwai inda sha biyar suka samu raunuka aka kai su asibiti don duba su bayan faruwan hakan bom na biyu ya sake fashewa a wajen taron jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu sai dai a wajen mutum ɗaya ne ya rasa ransa sha takwas suka samu raunuka a yayin da wacce take rike da bom ɗin ta zo da gudu da niyyar kusawa afkawa cikin taron masu jana'izar inda bom ɗin ya tashi da ita wata uwa da tashin bom ɗin ya shafi yaron ta ta bayyana irin yadda yaron nata yake ciki a asibiti sunana aisha sai yanayin da ya ga yaron na ko magana ma baya yi yanzu haka jiki gaba ɗaya mu kuma sun mutu da yawa yanzu da muna fama muna cikin bakin ciki amma ubangijin Allah ya yi mana Allah ya kawo musu sauki ni kan ina cikin bakin ciki don yaro daga kuma gana baya yi ina cikin bakin ciki tun jiya yaro da baya magana wasu mutane sun bayyana irin yadda wannan lamari ya jefa mutane cikin halin damuwa bayan faruwan lamarin duka abubuwan ya faru da su gaskiya ba ne na daɗi ba gaskiya sai da hakuri amma muna nan dai muna iya kokarin mu muna ga mu cewa an samu saukin abubuwan gaba daya su duka ga muna muna nan hospital muna wanda abubuwan ya faru da su gaba daya so muna su da al'umman goza kuma muna neman ɗauki a gurin manya-manyan mu na goza da kuma shi professor babagatan umaru zalmin gwamnan mu kenan muna neman ɗauki gaskiya muna neman ɗauki sosai har ga allah akan yanayin abubuwan da yake faruwa so muna neman taimakon su jama'a shine abin da muke nuna. A gaskiya mun dan saki jaki alhamdulillah ganin cewa kwana biyu irin wannan hayaniyan ba mu ji shi ba to faru ƙara faruwan shi ya sa mun tsorata wanda kuma muna addu'a Allah ya kare mu kuma muna so jama'an tsaro da kuma duk wayanda suke da hannu akan tada himma wajen ganin cewa wannan abin bai kara faruwa ba kuma muna roƙon Allah ya kare mu gaba daya abin da ya bada ne gaskiya sai dai ubangiji Allah ya kiyaye mu Allah ya kuma ya kare na gaba dan gaskiya ya tayar da hankalin mutane sosai ba mu ji daɗi ba mun yi jimame na tashin bom a karamar hukumar goza muna kira ga mahukunta hukumomi sake dantse wajen sake tabbatar da tsaro a jihar Borno domin in ba zaman lafiya babu abin da yake tafiya. Yanzu haka dai rahotanni mabambanta na cin karo da juna idda wasu rahotanni suke tabbatar da tashin bamabamai ar guda hudu a garin na Goza sai dai a zantawa na da kakaki rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Naso na Kenan ya tabbatar min ta wayar talho yadda lamarin ya faru. Abin da ya faru jiya da na fari kenan an tashi daga bikin aure ana dawowa akwai mazaran banki junction a garin Goza tasha ne so a kantin junction din wata mata da yaro a baya sai a tana tare da na'urorin fashewa sai abin ta amsa ya kashe ita da yarta da kuma mutane da mutane biyar duka duka bakwai kenan so bayan haka aka samu mutane goma sha biyar wanda suka ji ciwo so bayan haka ana duwan jana'iza na wanda suka rasu sai nan kuma wani na'urorin fashewar kuma ta sake ta amsa don wata ne ta doka tana guduwa ne za ta shiga tsakanin jama'a kamar ya wace amma unfortunately abin ya kashe mutum guda ɗaya da kuma ko mutane goma sha takwas suke ji ciwo. Yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da bincike da ma duba wasu wurare da inganta tsaro don kare faruwan hakan a nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryan Amurka daga Maiduguri.